hukumar 'yan sandan jihar bauchi ta taka burkewa taron da bangaren jam'iyyar pdp sabuwa ta shirya gudanarwa a hotel ɗin awala a ƙarshen makon jiya honorable muhammad lawal isa shine shugaban kwamitin sabuwar pdp a jihar bauchi ya yi ƙarin bayani kan wannan batu a hira ta da shi mun je za mu yi taro a hotel ɗin awala bayan mun sanar da 'yan sanda da jami'an sss da civil defense mun kai musu takarda awa 48 kwamishinan 'yan sanda ya kirawo mu ana washe gari za mu yi taro da misalin karfe 6 da rabi na yamma muka yi zama da shi a ofishinsa ya ce zai ba mu jami'an tsaro su kare lafiyar mu wajen taro to da muka je wajen taro sai muka samu an sa tankunan ruwan zafi da jami'an 'yan sanda an rufe kofan gurin an ce budu ba za a yi taro ba muna cikin magana da 'yan sanda sai ga kwamishinan 'yan sanda da kansa ya zo ya zo ya tabbatar mana da cewa babu taro muka tambaye shi dalili babu wani cikakken bayani da ya mana to ba ganin wannan yanayi da jam'iyyar kun take ciki kuna fa kotu kotu ai ta hana daman ka taro ta ce kowa ya tsaya a matsayinsa ne ya ce ya samu umarni daga sama kar a yi wannan taro sun hana mu gudanar taro a inda mu da muka yi amma mun je wani guri mun yi taro kuma taro mun samu nasara to dama wannan taro menene za ku gudanar me dama taro akwai shugabanninmu na ƙananan hukumomi wanda muka yi su muna so mu bayyana su sannan akwai kwamiti wanda ni nake jagoranta na jihar Bauchi wanda dama muke so mu bayyana su Malam Yalwa Abubakar Dawa Chali na ɗaya daga ɗimbin mutanen da suka karbi goron gayyata ga abin da ya ce an gayyace na na zo taro to kuma sai na ga wani abu daban kusan zan ce na ga jami'an tsaro a wurin yadda ka san kamar hitler ne zai sake dawowa to kuma sai na tambayi wani dan sanda na ce masa me yake faruwa ya ce an ba su izini ne daga sama kada a yi taro na ce masa ah, daga sama mala'ika jibrilu ko mika'ilu ko azra'ilu ya ce a wannan magana ya fi karfin sana ce ah, to daga sama haka kawai muna da yanci yan najeriya ka hana mu to sai dai kuma kwamishinan yan sandan jihar bauchi muhammad ladan ya ce ba tarwatsa taron akai ba ba wanda ya tarwatsa su Abin da suke cewa kun amince musu har kuma kun zauna da su ba mu amince musu ba ba wanda ya amince musu mun ga musu cewa kiris na a kotu su bari sai kotu ta ba da jawabi ko kuma ta ba da doka abinda za a yi